من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بيانك السلام عليكم ورحمه الله أجيء من سيأتي كان آية 33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 كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا وطن بسكي إيماني إن كثيرا من الأحبار وسني سوى ديوة دقتكم ما لمن يهود والرهبان da masu ibada cikin nasara da ya kuluna amwalan nasu suna cin dukiyar mutane ta hanya ta barna ba ta hanyar gaskiya ba wa yasudduna an sabilillah kuma suna kaucewa tafarkin Allah ta hanyar canja hukunce-hukuncen da ke cikin Altaura ko hukunce-hukuncen da ke cikin lindila don su dace da soye-soyen zukatansu. lallake wallazina yakzuna dhahaba wal fidda lalle waɗanda suke taskance zinariya da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillah ba sa ciyar da su fi sabilillah a tafarkin Allah ta'ala da bashirhum bi azabin alim to kai musu bishara da azaba wanda take mai radadi bayani ya gabata sun ajiya cewa lafazin al-ahbar jam'i ne na al-habru alhabru kuma malami kenan malaman yahudawa su ne ake kira al-ahbar amma ar-ruhban masu yawan ibada cikin wato nasara su ne ake kira ar-ruhban masu yawan ibada ko ba lalle ne zanto malamai ba sa iya zantowa galibin su jahili ne inda ana nufin malaman da sai a ce al-qisisin kamar da Allah ce la tajidanna ashaddan nasi adawa lillazina amanu al-yahuda wal ladzina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يعلمون قسيسين ما لم النصارى كنا wanda suke da matsaliyar da take a kan Bible din ruhuba masu ibada yan mutu zai zai su ba da ilimi kawai suna gina ibadar su bisa da dani an gane ko to ala hadar wato malaman yahudu ar-ruhban masu ibada cikin nasara la yakuluna amwalan nas suna cin dukiyar mutane ta hanyar wato ta hanyar hanya ba ta hanyar da shari'a ta amince ba kamar yadda muka faɗa tun jiya saboda mutane na jarrabuwa da su malamai ko ko mutane su jarrabu da mai ibada wanda aka ga yana yawan ibada ko da akan jahilci ke gina ta sai mutane su yi kyauta su mutum ne na gari sai ya amfani da wannan damar da wannan dama wajen karɓar abin da ke wato ainihin hannayen mutane to halakar yahudu ta hanyar son zuciya ne su ba jahilci ne halakar da su ba halakar nasara kuma ta bangaren jahilci ne rashin ilimi ne ya kai su yabo suna gina ibada bisa ga zato shi ya sa yahudu kullum cikin alkur'ani sai Allah ya nuna ya yi fushi da su saboda duk wanda ya san abu bai aiki da shi ba Allah na fushi da shi su kuma nasara sai Allah ya sa musu suna abdallina batattu saboda duk wanda ya gina abin sa bisa ga jahilci da wuya ya kai wato zuwa ga inda Allah ke bukatan kaiwa to shi yasa a cikin suratul fatiha ubangiji ya haddace gaba daya kullum muna roƙon Allah ya shirye da mu ta farkin madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim ta farkin wadanda Allah ya musu ni'ima wadanda Allah ya musu ni'ima kuma sune annabiyun as-siddiqun ash-shuhada as-salihun ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم با ودن الله يفجي دسوبا المغضوب عليهم سوني اليهود كما يدى النبي فسر وانا آية ولا الضالين با كما تفرقين جاهلية وقتتو سوني نصارى shi yasa dukkan mutumin da yake da ilimi baya aiki da shi to kamar yana kamance shi ne da yahudu ne kamar yadda su fiya ibn uyayna ya faɗa haka dukkan mutumin da ya lamun cewa kansa rayuwa ta jahilci baya bukatar neman ilimi sai dai yana ibada bisa ga zato to kamar yana kamanci shi ne da kan musan ne su ne na tsara. shi yasa Allah ya korewa annabin sa waɗannan ababen guda biyu Ya ce ma dalla sahibukum wa ma dawa ma dalla bai yi aiki bisa ga jahilci ba Shi ne ad-dalal wa ma dawa bai yi aiki na ketare iyaka ba kana cikin sani kai aikin barna shi ne yahudanci Allah ya tsare mu amma wannan ayar da yake wallazina yakulzuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah wannan aya tana magana da mutanen da ba sa fitar da zakar dukiyarsu waɗanda ke kaskanci azaba wal fidda wato zinariya da azurfa wala yunfiqunaha ba sa ciyarwa ciyarwa ta wajibi ta hanyar zakka wanda Allah ya wajabta musu kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih da bukhari daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata da cewa dukkan mutumin da ya tara dukiya bai fitar da zakkar ba musila lahu yawmal qiyamati shija'an akra ran tashi ma sai a jirkitar da dukiyar nan ta zama wani kasan maciji mai kora a kasa shi maciji ne kora ya fi zafin dafi ne saboda haka wannan maciji zai zo ya taɓe bakin mutum leban kasa da na sama ya raba su da juna ya ce ana kan zuka ana maluka ni ne dukiyar da ka taskance ni ne dukiyar da ka ki fitar da zakarta saboda haka akan cewa zukan zan idan ya zanto ba a fitar da zakka ba duke da duk ba ka san mutum da kawo ta ce alkan to shi ne zai wayi gari ran tashin kiyama an ji kita da dukiyar ta zo mace ya tana cewa ana kan zuka ana kan zuka a nan ba san kace dukiyar da ke zama aibi ba a san kace da ba fitar da zakka ba idan san kace amma ana fitar da hakkin Allah ba ta zama kan ba shi yasa Abdullahi dan Umar ke cewa dukiya ko da an yi mata rami har zuwa ga wato eh, kasa ta bakwai aka koyi da matukar an fitar da zakarta to ba su zama kanzu ba amma dukiya ko da a gari ke a fili ke kowa na ganin ta amma ko ba fitar da hakin Allah cikin ta to nan ta zama kanzu zahab الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله Kuma da wannan ayan ne Abu Zar al-Ghifari ya kafa hujja da cewa shi bai yadda mutum ya ajiye komai a gidansa ba amma za abun Abu Zar al-Ghifari duk abin da ya karu akan abinci so uku a yini to shi ke nan sai duka ka tashi da sadaka kar ka zauna kar ka ajiye shi a karkashin tabarmar kai kwana in ka ajiye shi a karkashin tabarmar kai kwana kana cikin ma'abuta wannan aya wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim ai musu bishara da azaban mai radadi yanzu da ba da wannan fatawa a sham daidai lokacin da muawiya ibnu abu sufyan yake gwamna a sha, muawiya ya kirawo yace wai kai wannan ayar kana zamanin da mu take da ahlul kitab take ba da mu take ba Abu Zar Gifari ce da mu da su take ba kai ba da su su kadai ba da mu mu duka ne ta hada saboda haka ba wanda zai ajiye wani abu rara akan abincin uku abinci uku ne ne a gidansa ba sai sai ya zanto yana cikin waɗanda za a wa bishara da azaban da take ma'awiyi ina abu yake cin tura yayin ci tura da abuzar da yake da shi na ra'ayinsa sai muawiya ya rubuta takarda ya aiko wa Usman ibn Affan lokacin yana halifa cewa to ga abin da fa abuzar ya dawo da zafi kuma ina jin tsoron ya samu magoya baya a samun fituna cikin al'umma me ya kamata a yi sai Usman ɗan Affan ya aika cewa Abu Dharr ya zo Madina neman sa abu zarri ya tattara nasa nasa ya zo madina ita yana wa cikin garin madina kai ka ce wani bako kamar ba su sani ba kasura alayyar nas mutane kowa ta zira mu ido ku zo ku gaishe ku zo ku gaishe saboda ya kawo sabuwar fasara Uthman bin Affan ya yi kokarin gamsar da shi dan ya dace da ra'ayin sauran sahabbai ce shi fa a iyakacin haka ya fahimci ayan nan ba sun zuciya ya gina al'amuran sa sai Usman ta amfani ce to zaman lafiyar mu tsakanin mu da kai shine ka fita daga garin Madina ka je kauye ka zauna dan idan ka zauna a cikin gari wanda su ba su dace da ra'ayinka ba za su dame ka kuma kila kan waɗansu jarrabu da ra'ayinka jahilai ne ba kai ba su kuma su kawo hargitsi cikin al'umma amma kai ka koma can kauye ka zauna sai dai zauna a wani gari an rabuza shine wani tabi ke cewa a can na sami shi a rabuwa yana zaune cikin lokacin da da mutuwarsa na ce yi kawo ka nan gari inda kake zaune ya ka ji abin da ya faru ka ta ce da fito da ni daga madina usman ya dawo da ni nan kauyen da zama ya ce ina nan da zama kuma ina nan akan wannan fatawar ba, amma ko bakin bawa aka turo ce zama shugaba zan yi masa da'a zan yi masa biyayya sai dai fatawata ta kuma tana wannan shi ne fahimtar sa wala yunfiquna fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim to a anan gurin zaka ga an baki azab da al-fidda yaknizuna azab da al-fidda amma sai ce wala yunfiquna ha kamata yana miri ya zama biyu wala yunfiquna huma amma me yasa ka da lamiri ya zama to daya akwai da wannan cikin sautin bakara wa ta'inu bis sabri was قال لي وإنها لكبيرة وانه وإنهما لكبيرة لكبيرتان إلا على الخاشعين أقول وأنا أتكلم سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لا ولانفضوا إليها bayan تجاره da lahu ne انفضوا اليه ما تيجي انفضوا اليها وتركوك ilaihi قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين shi ne nan gure imamul akwai amsa wajen guda biyar to duka zan kawo biyar din da ya kawo ba ma iya kawo biyu ko uku an sa ta farko wala yunfiquna hafi fi sabilillah yace zamiri ya koma zuwa ga azurfa bai ambaci zinari ba saboda azurfa shi ne galibin abin da mutane ke mallaka mutane sun fi sauran mallakar azurfa bai da zinari zinari tsada gare su ba kowa da kowa da ke mallakarsa فعاد الضمير إلى الفضة ولم يعد إلى الذهب شين ولا ينفقونها في سبيل الله المقصد ولا ينفقونها أنت تبيو yace wala yanfiquna ad-damir anan gurin lizahab saboda shi a zahab dinari a larabci yuzakkar wa yu'annas ana mayar da shi muzakkar ana mayar da shi mu'annas saboda haka nan damir ta'alif nan gudun na zahab ne jadda ta biyo baya ne ma'tufin ala zahabi saboda haka ba sai an ambace ta ba cikin lamiri an ta ta uku shi ne ke cewa wala yamtikuna ha ad-damir yaudu ila al-amwali لا إلى الذهب لا إلى عين الذهب ولا إلى عين الفضة وإنما يعود إلى الأموال المفهومة من ذكر الذهب والفضة ولا ينفقونها أي ولا ينفقون الأموال المكنوزة saboda haka fa bashirhum bi azabin alim sallatin يوم يحلى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون يوم يهما عليها رانا da za a kona za a hu za a za a za a shi mutumin da ya tara dukiya bai fitar da dukiyarsa ba za a kona shi alaiya a bisa ga wannan akan wannan dukiya ta fi nari jahannam a cikin wutar jahannama فتكوى بها جباههم وجنوبهم فتكوى بها جباههم sai ya kasance ana kona fuskokinsu wato biya da wannan dukiya wa junubuhum da kuma sasannin jikinsu bangaren dama da hagu haka shirin dama da hagu wa zuhuruhum da kuma gadon bayansu duk ana kona su ana yi musu lalaci ko ana yi musu tsakiya da wannan dukiya da aka markar da ita cikin wuta ana goga mata ita cikin su kamar yadda mai dutsen guga ke goge su kwafi haka za a rinka gogawa a fuska da kuma a gargarin dama da nagu da kuma gadon bayan su sannan ko malaiku za su rinka faɗa musu da babban murya suna cewa da su haza ma kanastum mai anfusikum wannan shine abin da kuka taskance makawunan ku gatan da kuka yi wa kanku kenan yan har kuna ganin gata ne ka tara dukiya ka ki fitar mata da zakka ka ki fitar da haƙƙin Allah a ciki to wannan shine abin da kuka tara ma kawunan ku fazuku dan haka ko dan tsane ma kuntum taknizun irin abin da kuka kasance kuna taskancewa wato ku fitar da haƙƙin Allah a ciki ba saboda haka ana magana da mai mota lamba AA biyar biyar biyu sannan kuma KWA tijot cewa ya bar eti tana kunne don ije ya kace don saboda abin nan da wannan motar ya ji je gyara saboda haka wannan shi ne sakamakon su to a nan nuna zaɓar za a yi ba a tashi guda uku jikin mutum duk waje a jiba uku. fuska wato goshi kenan goshi kuma ya shafi fuska goshi da abin da ke makotaka da shi da cikin fuska wajen nubuhun da sasanninsu dama da a kenan hagar ganin dama da hagu an gane ku wa zuhuruhum daga dan bayan to wanda yasa za a ke lantu wannan wurin da yin azaba ko da ke azaba za ta shafi dukkan jiki amma me yasa nassi ya ambaci waɗannan wurare guda uku su ne fuska su ne sasanni su ne kuma ganin baya shi ne malamai suke kokarin su kalato hikimar da ke cikin wannan su ce dan saboda marowaci lokacin da kuka haɗa ido da shi ka gan shi ya ganka a fuska niyyar ba zai ba da abin ka ba shine sai ya daure fuska ya murtuke fuska to dan ya daure fuska kuma abu na farko kenan daga nan sai ya sha kwana sai ya kwana kaga ya biyo maka gargarin sa idan ka ka matsawa ma sai ya biya maka baya ya tafiya sa saboda haka za a maka azaba a fuska za a maka azaba a nan bangaren tafiyar sa za a maka azaba a garin bayan su kenan duk wa biya jibahu homo zunubu mu shukur هذا ما كان كل أنفسكم عشان كنت سورة آل عمران سوى أكيد سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة abin nan da suka tara su su fitar da zakar shi ba sai يوم القيامة a yi القيامة sakiya za a yi musu ta wuta jigida ta wuya ta wuta da wannan dukiyar za a mayar da su kamfar garwakin wuta a sa yadda ake sa tsakiya a cikin gare a rataya musu aure shi ne yi tsawo ko na mabashi da biyu yau gaskiya saboda roya da suka yi haka za a abin da sun a cikin abin A Allah madaukaki to wani lahi ne za su samawati wal ard gadan abin da ke cikin kwambai da kasai don na Allah ne kowa zai zo ya amfana da abin da ke cikin duniya kuma ya mutu ya barci ba zai iya tafiya da shi ba saboda haka duk abin da kai gidan duniya a nan ne zaka tafi ka barci ba zaka iya tafiya da shi na jira ba to kamata yake aiki na gari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ita dukiyar dan adam kala nawa ce kala uku ce yamma dai abin da yake ko yi tufafi abin da ya fi sha zai fitarar zai kasayar abin da ya yi tufafi zai zama tsumma daga nan gurin kashi na biyu ne sai abin da mutum ya riga ya ciyar fi sabilillah ya ciyar da miskini ya ce man zama karbatin aw miskinan za mu karba ya bayar da miskini ya bayar da wato yatim wato maraya ya ciyar ya bayar da sadaka fi sabilillah ya taimaka wa dangi da makwabta da yan uwa na kusa da nesa yace to wannan shine tabbas shi ke can a taskar Allah Allah ya ajiye mai. gani dai ba ka yi ajiya sai ka ba Allah ya ajiye maka ma inda kun yanfadu zuwa ma inda Allah ba ajiya a wurin Allah ko ba ta tuzalta daga nan na uku sauran ba ka bane ba domin za ka taskance shi ne ka mutu ka bar shi da zaran ka mutu ka bar shi ke ya zama na ne? ya zama na wane le zakar ne da hazul unsayi fa in kunna nisa'an fawqa kunna ka lahun na sulukam tun kafin abin ne ka wannan ayar ta fara yi فلهن ثلث ما ترك وإن كان واحدة فلا النصف to ana yaraba wani a baki kashi kaza cikin kaza wani a baki kashi kaza cikin kaza da gidajen ne da gonakin ne da motocin ne da tsabagen kuɗi ne wuri na gugar wuri duk da an riga an raba da saboda haka mutumin da zai wa kansa gata shi mai fitar da haƙƙin Allah cikin dukiyarsa mai yin sadaka ta wajibi da kuma ta nafila to sai Allah ya الشهود عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور فنبي عدد وتنمي عند الله أول ألا إثنى عشر شهرا وتقوم شابيوني ظننوا وتنمي الله وانت سكي خودوا وأيما وانت سكي كهب كامل دهن داري عدد وتنمي أجيكرا قوم شابيوني في كتاب الله حكى أبيك أربوت أن التاكن الله ألوه المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض tun ranar da Allah ya halitta tambayi da kasa tun ranar ya kaddara watanni su zanto goma sha biyu kuma ya rubuta cikin littafin su na na ku an gane ku to waɗanda su yake cewa minha arba'atun hurum haka ne ku daga cikin waɗannan zalika ya minha daga cikin watannin nan goma sha biyu akwai arba'atun hurum akwai watanni guda hudu masu alfarma waɗanne ne wanda rubutanni guda hudu masu alfarma annabi ya fassara su cikin hadisi yace inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum thalathatun فرد ومتواليات وواحد فرد yace watanni guda uku suna tare da juna su ne zulqa'da da zulhijja da almuharram suna jere da juna shine ke cewa wahidun fardun sai guda ɗaya ka daitacce shine rajab annabi ya ambace shi cewa rajab mudar allazi baina jumada wa sha'ban shine rajab ɗan kabilan mudar wato rajab wanda ake danganta shi zuwa ga yan kabilan mudar allazi baina jumada wa sha'ban shine wadanda ke tsakiyar sha'ban da kuma jumada al-akhirah wadannan sune watanni guda hudu minha arba'atun hurum watanni guda hudu wadanda suke masu alfarma zalika dinul qayyim wannan tsari da Allah ya yi shine addini tsayyiye fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni guda hudu wannan a ra'ayin farko kenan na malamai da suka ce fala tazlimu fihinna kar ku zalunci kawunan ku fihinna a cikin su sai suka ce su dinnan da aka ce zamirin na komawa ne zuwa ga watanni guda hudu minha arba'atun furuq waɗansu malaman suka ce fala tazlimu fihinna ai abdamir yaudu ila isna ashara shahara duka watanni sha hudu ne ake nufin fala an fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku a cikin su me ake nufi da kar ku zalunci kawunan ku cikin su ma'ana waɗannan watanni guda hudu masu alfarma in mun ɗauki wannan ra'ayi na farko ubangiji ya haramta kai yaki wato yaki a cikin su an haramta ko kai wa waɗansu farmaki yaki a cikin su amma idan waɗansu suka kawo muku hari a cikin wata mai alfarma dan sun san Allah ya haramta muku suke so su riba fi su ku to ya halaka ku kare ka wannan mu ya halaka ku mai da martani kenan tahrimul jihad أو تحريم القتال في هذه shuhur inma huwa ابتداء wato sai ka fara yakin ne amma in aka zo aka yake ka ya halaka kamar yadda musulmi kamar yi yadda yake asharul haram fi shahril haram wal hurumatu fa man alaikum fa tadu عليكم bi mithli ma ما alaikum wa واتقوا wa واعلموا anna allaha ma'al muttaqin ai shi wata mai alfarma daidai ki da wata mai alfarma duk wanda ya riba shi wata mai alfarma ya kai muku hari dan ya san an haramta muku yake a ciki to kuma ku mayar masa da martani wal hurmatu kisas ai ni ana kisasun su da juna fala tazlimu fihim ma anfusakum kada ku da ku kawo nan ku cikin waɗannan watanni masu alfarma ma'ana kada ku yi yauki ko kuma kada ku da ku kawo nan ku cikin waɗannan watanni masu alfarma ma'ana kada ku yi ayyukan sabuwa duk da cewa aikin sabo an haramta a cikin dukkan watanni amma na rakon azaba da rubanyan fushin Allah yana tabbata ne ga wanda ya saba wa Allah a cikin waɗannan watanni guda hudu zulqa'ada zulhijja almuharram rajab sabon da zaka yi a cikin wani wata a baka zunubi ta in kai a cikin tsere da cikin watannin nan guda hudu to sai an rubanta maka wannan zunubi shine falatar zunubi ne da kusa kusa ba wai ana nufin fa lakum yamu yake yin da an kusa kar ku zalunci ka wannan ku a cikin ku ku bari sai cikin wani wajen ku zalunci ka wannan ku ba ka ake ba a cikin su abin ya fi tsanani sai sa aka kebance su kamar da Allah ya kebance watannin hajji ne guda uku alhajju ashhurun ma'aluma. sai sai fa man farda fihin alhajja fala rafaka wala fusuka wala jidala fil hajj duk wanda ya harama ta aikin haji a wannan watanni fala fala rafaka to babu shi ba kusantar iyalinsa wala kusuka babu shi ba aiki na fasikanci wala jidala babu shi ba jidali shine jayayya ko musu ko gardama tsakaninka da wani sai fa in gardama ta zanto ta kokarin bayyanar da gaskiya ne da duke hasken ƙarya in ta zo tana kirkali to ya halatta dan san Allah ta wudu ila ta bi rabbika bil hikmati wal mawzati al hasana sai to ne wajadilhum wanda an halatta yin musu ke in don bayyana da gaskiya ne amma musu cikin harkokin duniya cikin waɗansu al'amurra da ba su shafi bayyana gaskiya ba wala jidala fil hajj to kaga arrafatu da alfusuq ku dai musamman alfusuq abin da aka haramta a cikin dukkan watanni amma haramcin da cikin watannin hajji ya fi tsananin kore da gaske ba wai dai ya halatta ba wani wurin a wani wurin ba a haramta ne amma dai ya fi tsanani a nan gurin to haka nan gurin fala ta zulmu fi inna anfusakum wa qatilul mushrikeena kaffatan ko yaki mushrikai gaba daya wato ku fito ku kan ku gaba ɗayan ku yaki mushrikai kama yuqatilunakum kaffatan kamar da suke yakar ku su gaba daya abin da ake nufi a nan gurin duk wanda zai iya daukan makami wajen yaki to ya dauka ya fita kamar yadda su kansu mushrikai duk wanda zai ya daukan makami yakan fito wajen ya karfu ko kuma abin yi a nan gurin gaba ɗayan ku mummune ku yi tarayya wajen fuskantar abokanan adawar ku kafiri irin yadda su kafirin suke yin tarayya wajen fuskantar ku gaba ɗaya duk da bambancin siyasar da ke tsakaninsu ko bambancin wani abu da ke tsakanin su na manufofin tattalin arzikin kasa amma in ya zanto za a yaki musulunci ne sai su tinke su zanto kansu daya wajen yi wa musulunci zagon kasa to kuma musulmi ku zama haka ko da an samu wani bambance bambancen siyasa a tsakanin ku ko bambance bambance a kan waɗansu manufofi na duniya yayin da ya zanto an kai wa ɗaya daga cikin ku farmaki ta fuskar kafirai to ku fuskanci kafirin gaba daya ku manta da rigimar ku ta tsakanin ku in kun shiga daki tsakanin ka da dan uwan shi kamar yake amma an fito waje kuma ka nuna naka a tashi yadda ya kai shi ne amma a waje kuna fuskanta abokan a kan wadan dai naka ba za ka taɓa yadda ba ka goyi bayan wani wani wanda yake ba musulmi ba dan ya samu rinjaye akan dan uwanka musulmi wannan shine abin da yau musulmi suka rasa gaba daya akan ya siyasa wani ya yarda da a ce shi ya rasa abokin adawarsa ne a abokin hamayyarsa ne samu gara su duka ta rasa wani wanda yake bakon su zo ya samu misalai akan wannan ba zai ke ku kun fili sanin shi Allah ce wa'alamu ku sani ya ku mummunai أن الله مع المتقين للي ألا تفتح سوء ده في da ده عادة kamar da ke wala kan sabaqat kalimatu la bi ibadan al mursalin innahum lahum al mansurun wa inna jundana lahum al ghalibun kataba Allah la azliban ana wa rusuli lalle tarayyar da Allah ya ba tarayya ce ta ba su adalci tarayya ce ta ba su taimako ba za a kana fara akan su ba to wannan aya ta cewa wa qatil lil mushrikeena kafatan kamar yuqatiluna kum kafa wadan kuma malamai suka kada hujja da ita cewa ita ce kenan ta haramta yin yaƙi a ta wato ta ta soke ayar da ke nuna haramcin yaƙi a cikin watanni masu alfarma suka ce haramcin yaƙi a cikin watanni masu alfarma da muka ambata a baya wajen faɗin Allah fala tazlimu fihi na an kusa kuma. an goge shi da faɗin tawassatin da musulki na kafatan kamar ya kwato da kuka fa wadanda suka ce a ba shafe wancan ba wancan yana nan wannan na ne قاتل المشركين كافة كما يقاتل لكم كافة هذا في غير أشهر الحرم أتكون مسلم لذلك بما تعالى الحرم أما أنا أتكون مسلم لما تعالى الحرم ولا تقبل الموصيين لا أنفسكم فذاكوا يا جيسوا حتى يتنوكم مسي فإذا انطلق الأشهر حيث وجدتموكم تدعى في الآيين في الإسلام يقول شيء أشاك إن الزاكي فألا تنوكم إنهم يسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة في الكفر sanadai jinkirta wani wata a madadin wani wata ziyaratun filkufri wannan kamar kara nutsawa ne cikin kogin kafir da bijire ma Allah yuzallu bihi alladhina kafaru wanda ake fatar da kafirai bihi irin wannan jinkirta wata din ma'ana kafirai sun yi da cewa waɗannan watanni masu alfarma ba a yaki cikin zulqa'ida da kuma wato zulhijja da kuma almuharram to amma sun saba ta rayuwa ce wadda take ta yawan faɗa da rigima da juna rayuwa ce ta ko dai wannan kabila ta kai farmaki yau ko kuma a kai mata farmaki a kullum haka suke ciki shi yasa dukkan kasidu idan kana karanta hadasul larabci litfikan larabci za ka samu kasidu dai dai dai masu tsarin yawa waɗanda an yi su akan yaki ne gaba daya akan zubar da jini da wuya a fara kasida daga farkon ta har ƙarshe ba a yi magana akan faɗa ba zai wahala ka faro tun daga kan almalikul dalil wato yurul kayyid shi da kansa wannan ke rayuwa ce kafa tsara da shan giya amma duk da haka sai ya magana yake cikin sa, wa kad aktabi wa tsawrufi wa kunasiha bi munjaridin قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر مع كالمود فقر حقه min من علي dan jiya ne amma wai yana magana zai fita wai yana tambako da safi har ya fi tsuntsu tambako wai dan saboda neman rikima da neman ta mutu ya kudin su sammako bi munzarijin da wani katon dokinsa a awabi da haikali duk wata dabba mai gudu shi wannan dokin ne da dogayensa abin da yake nufi in an zuba su yi sai daga wannan dabbar tabbar an sa mata da dogaye ne saboda wannan ya mata fintin kau to kaga duk yana maganan yaki mukarrin mai farrin tun magana ce ta yaki haka in ka dauki sarfa ta zuwa al'ad na biyu shi ma za ka ga maganganun yaki a cikin abin da sun sa haka in ka dauki amr ibn kulsum za ka ga maganganun yaki a cikin sa ballan kana ta dauko an tar ibn shaddad al-abasi duk maganganun yaki a cikin tafsirin sa to saboda haka sun saba da yaki da kuma wadannan watanni ya haramta yaki a ciki to zulqaida za su yi jurewa zulhijja jure sai ce kai yanzu wata biyu duk ba mu yaki ba ba mu kai hali ba kai su ba za su yadda ba a cikin yanzu wani mutane a gaba sai ce al-muharram ne ta ce to mu ci bajin sa mu bayar da shi ya zanto safar safar kuma ya tashi ya koma wajen al-muharram <laughs> ina ba da an fahimta sai su ɗauki wutan al-muharram sai su kai shi gaba sai su jawo safar a nan gudun don dai su samu kai hari ga abokan adawan shi ne sai Allah ce inna mallafi'u jinkirta waɗansu watanni da kuke yi wanda suke an haramta yaki don ku jawo watanni na halittin yaki ziyartar su kufuri wannan kare nasawa ne a cikin kafirci ma'ana ko kuna nan duk abin da Allah ya hana ku sai kun ga bayan wannan abin sai kun kare dokar Allah kenan ya ce kar ai kaza kun ce kaza ya ce kar ai kaza kun ce kaza kuma har watanni ba da sai Allah ke ziyartar su kufuri wannan kare nasawa ne cikin kojin kafirci yadan bi alladina kafaru kafirai ake batarwa su yi ta hanyar wannan jinkirta watanni da suke yi da cin bashin watanni yuhillunahu amal sai ka sun halatta watan al-muharram a wannan shekara wa yuharrimunahu amal wani wata shekara kuma ta zo sai su haramta shi liwafi wa idda ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah irin wannan aiki da suke suna yi ne liwafi wa idda ma harrama Allah dan su dace da kididdigar abin da Allah ya haramta to sai aiki ai kididdigar ake bukata wata ne guda wata ne to shikenan ba sai an tantance mana ba da wani da wani mu a kowace shekara dai za mu yi ya kasan gugar mu mu ga watanni hudu mu yi yaki ba amma ku ci mana dole su al-muharram da zulqa'ida da zulhijja da rajaba abu ba za yi wannan ba ko gurgurdan yadda muka ga maslaha in muna cikin muharram ko ga zaman lafiya ya fita cewa sai mu zaman lafiya amma in mun ga ya kamata mu kai to sosai mu ci baki da wani wata shi ne yiwuwa su yi inda zama haram Allah wai dai sun dace da kididdigar watannin da Allah ya ce ko da ba su dace da daidaikun watannin da aka ambata musu ba fa yuhillu ma harrama Allah ta hanyar haka sai ka ga suna halatta abin Allah ya haramta allati zuyina lahum su'u a'malihim an kawata musu munin ayyukansu. su wane ne kawata musu munin ayyukansu? shaytan shi ne ke kawatawa kamar da Allah ke fa lahum shaytanu a'malahum fa qaddahum an as-sabili وكانوا مستبصرين فزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون شيطان كل شيء في كواتا ومتني ممونا اي شيء من المكر في كواني والله لا يهدي القوم الكافرين Allah ko baya shirye da mutanen da suke kafirai shiryarwa ta gaban kasar shiryarwa ta kimta wato shirya a cikin zukatansu tun da dai sun karkace da gangan to sai Allah ya ƙara barin su a inda suke falan ma babu azaban lahu quluba amma shiryarwa ta bayani wannan Allah ya riga ya yi ta domin da bayani ne ake yankewa dan adam hankali sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا خير tun daga nan gurin zuwa wani da zai biyo bayan ayoyi sun fara magana ne akan abin da ya shafi yakin tabuka yakin tabuka kuma bayani zai zo gamsaki a cikin sa insha Allah a hankali idan muna bin ayoyin a wata shekara aka yi shi an yi yakin ko ba a yi ba an sai annabi ya fita yakin amma ba su cika da abokanan adawa ba haka ya dawo gida kaga kenan wani kasar da aka yi na yakin tabuka din nan da ake labarin abin da Abi Talib ana magana ya yi fada da wani kafiri mai kai goma sha biyu duk ya ne wannan ba ya da asali da shari'a da cewa ya kace wajen dawaki hamsin wajen fita wajen yaki wai saboda jarumta da dokin da ya kama ya sa masa damara wajen kulle damara sai raba dokin gida biyu yadda ya haka duk dokin da aka kawo masa tun farko ne wajen sa damara a bai gagara damara zai daura a bai gagara a sa mata wannan kamala sai kayan su kake ce su tsinki a sa wannan sulki riga ta karfe ba wai sai ta tsaye ce ta nashi saboda jarinta wai har sai da aka mutu da dabara ko wata tsohuwa ta zo ta ce yaya za ka tafi yaki ko ka dawo ko ba ka dawo ba bayan ko ina maka kudin daddawa ta baka biya ni ba to wai sai ka tage jikin sai mutu wai sannan aka sa masa rigar yaki ta ce dama dabara ne maka dan a sama riga to sunar ba na rosu da daddawa bai yada su da ta da da labari ne labarai ne marasa tushe Allah ce ya ayyu allazina amanu ya waɗanda suka yi imani ma idza qila lakum me ke gare ku idza qila lakum idan an ce da ku in firu fi sabilillah ku fito kanku da farfatan ku fi sabilillah dan yin yaki wajen yada kalmar Allah istaqaltum ila al-ard sai ku nauyaya sai ku lankwace a cikin kasa ku yi nafas ya zuwa ga rayuwar duniya ba ku san fita me ya same ku me yasa kuke jin tsoron jihadi me yasa ba ku san fita yake arabitun bil hayati dunya min al akhira shin yanzu kun gwammace wa rayuwar duniya fiye da lahira yanzu duniya kuke so fiye da lahira fa ma al hayati dunya fil akhirati illa qalil ai rayuwar duniya ba komai bace ba bil akhirati in an kwatanta ta lahira illa kalil sai abu dan kankani wanda bai taka karama balla tana kare shi duniya ba komai bace ba an kwatanta ta lahira a wani hadisi ruwa imam Ahmad bin Hanbal annabi ke cewa wallahi kwatan kwatan duniya da lahira ba komai bane ba illa kwatan kwatan mutum ya tsoma dan kwanta cikin teku sai ya zare me ya mu to kamar kwatan kwata haka ne ka dauka to ko ita ce lahira abin da ka samu ka ka ka ko dan yaban ka shine duniya fa ashara da sababati sallallahu alaihi wasallam sai annabi nuna wa mutane manuniyar dan yaban sa yace kamar wannan dan yaban ne za ka saka cikin ku kuka gare ba abin da ka dauko to haka duniya take da amfani da lahira duniya ba komai ba ce ba wanda ya fi kowa nema a gidan duniya da za a dace ta sa cikin azabar Allah sai Allah ya tambayi shi cewa shin ba na ni'imtar da kai ba na ba baka motoci na ba ka gida ga iyali kana watsayawa sai ai Allah tun da ka halice da cikin musiba ne ya manta da dukkan daular da ya ne a duniya da za a ɗauki wanda ya fi kowa kan wahalar rayuwa a duniya sai a sa shi cikin aljanna minti biyar ubangiji sai Allah sarki kaga ta ta ta ta wahala a duniya na jarrabe ta da talauci na dora maka wahala sai ka yi fassare za ka siyar da gidanka sai ka ta kayi da koko liburanci da ko ta yau ne kake kullum sai dai abincin yau ba ka tabbatar na gobe sai ce wa ni ai kun da nake a cikin nema ne ya Allah gaba ɗaya aljanna ta wanzar da shi gogon mai rayuwar gaba ɗaya aljanna ta wanzar da shi wannan kaga kenan ba ma ta wala hayati dunya fil akhirati illa qalil duniya idan an kudin kasar lahira din nan duniyar ba komai bace ba illa tsari ita duniya saboda ma ba komai bace ba shi ya yasa ubangiji ke biyo kowa ya biyo wa kafiri mutum ya saba ba kuma ubangiji ya bashi ta har ma kafiri ya kuma ne samun ta shi ne annabi ke faɗa cikin wani hadisi yace law anna dunya tusawi inda Allah janaha ba'udatin ma ta min tasal kafira ta ma. da a ce ita duniya ta kai matsayin fuffuken kuda ko fuffuken sauro a wajen Allah da zo ba kafiri makwarwar ruwa sai ya ta ba amma tun da ba komai bace ba da Allah ya biyo kowa da haka dan ka mai da kamata ka yi kawo ba alfahari ba abin ne wanda abu jahil ya riga ta samun sa abu ne wanda fir'auna da fir'auna da hamana suka riga ta samun sa kuma da suka samu sun nakan wanda ke ba za ka samu rabin nasu ba abin da hama ne ya samu fa makullan duka dukiya ta kawai ne ne matsayin su ake na kuma kuluji ma inna mafati hagu la tanu ubil usbati ul quwwati iz qala lahu qawmuhu la tafra inna allaha la yuhibbu al farih makullan dukiyar ba kawai su ne aka ce kato arba'in za ka dauka da yaji ka ga makullan to ne abin da yake na hamala na karuna kai na karun kowane makulli daya ko wato makulli idan an gyara kasuwar wani rai ina abin da ke cikin taskar gina. saboda ka duk wanda ya zai zuwa abin da zai samu dan kan ne idan kwatanta da dukiyar da karuna ya samu ba komai bane shine fa mawta wal hayatu dunya fil akhirati illa qalil dalatin illa tanfiru yu'adhibukum 'adaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a والله على كل شيء قدير Allah ke cewa illa tanziru in har ba ku fita ba da aka ce ku fito din nan tare da annabi wajen zuwa yakin tabuka in har kuka ki fita yu'azibukum azaban alima ubangiji na iya kama ku da azaba azaba wanda take mai radadi an gane ku wa yastabdil qauman ghayrakum kuma ya canja waɗansu mutanen da ba ku ba ku da kuka kiyaye a kawo waɗansu madadin ku wanda ba za su dauki hali irin naku ba ko kun su fita su sai su fita kun ki ciyar da dukiya fi sabilillah su sai su zo su ciyar fi sabilillah wala ka ku ku kuma ko ku cutar da Allah ko ba ku cutar da manzo Allah da koyi ba kan ku ku cuta wannan kamar tsawa ne Allah ke yi da gaban Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan zamani kuma aya tana nan tana tsawa da dukkan mamane har zuwa ranar tashin kiyama illa tanfiru yan ba ku ta ba a tsamirin to menene azaba mai radi wadan suka fassara da cewa azabar lahira wadan suka fassara da cewa azaba mai radi azabar duniya ma'ana a sanadiyyar rikin fitakku da rikin jihadin ku sai kafirai su raina ku su tofa muku yawo a fuska su rinka muku kallon hadarin kaji yau su kai muku hari gobe su kai muku hari yau su buge wannan gobe su buge wannan wannan ko shine abin da ke faruwa shine ya azabun azabun alima abin da su zama ba azabun lahira ba da yake wai sabbin alfaman da yarku a azaban lahira can wurin ba wani ya saboda kuma ne da kuke to kenan a ce al'azabu dunyawi ma yusamma azaban fi nafsul qur'an azabar duniya ma ana kiranta da suna al'azab idan har yanzu azabar duniya ana kiranta da suna al'azab wannan sai ya kai mu zuwa ga fadin Allah ta'ala a cikin suratul isra da yake wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula lalle ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun turo manzo to shi yasa waɗansu malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi ba mu kasance masu azabtarwa ba a nan gidan duniya har sai mun turo da manzo ba ma kifar da gari sai in an turo manzo cikin wannan gari mutane sun yi miji to sai a kifar da gari ba ma kawo mutane da azaba har sai an turo da manzo ba su ganka tashi ba sai a kama da azaba amma azaban lahira kuwa wannan duk wanda ya ji a kafiri sai ya same ta ko manzo ya zo masa ko bai zo masa ba wannan sai ya mace to kenan mai hukuncin alal fatara da ake kira mutanen jahiliya mutanen da annabi Isa ya wuce kafin zuwa annabi Muhammad me ya matsayin su wanda suka wa Allah a wannan zamani shi idan mutum ya da a wannan lokacin yana da lada shi idan mutum ya sabo a wannan lokacin yana da zunubi waɗansu malamai suka ce awar fasara wato ta haka masiya suna tsakanin ganin damar Allah in ya ga dama ya kama su da azaba in ya ga dama kuma ya yi musu amma akwai nasu karin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nana waɗansu mutane waɗanda in jahiliya ne amma kuma annabi nuna suna cikin wuta kamar amru bin al-hayy ko kuma amru bin ana ah, al-qudai wanda shine farkon wanda ya fara dawo tambayan da cewa ba za a ci dabba iri kaza ba bai halatta a tana dabba iri kaza ba dan da Allah ke saba da Allah min bakiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham hadithin da shi da bukhari annabi ya ra'aytuhu yadurru qatabahu fi an na ga yana kan karantar tafsirin muta ga kuma jahiliya yake bai zama da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ga kuma wani bayanin da ke zo tambaya na mutum yake ina ma na sai annabi ce ma yakin kai na wuta irin kan tambayar nan ce ta garkoni wajen da bai ji annabi ne ana masa wahayi shi ko ma ya san sai mutum lokacin da ya yi wai bari zo tambaye shi ina ma ya ji da idan kar ma ya ji ya ce ya mutu a lokacin da ya amma annabi ba da labarin wannan idan to dan haka sai suke cewa wa ma kunna mu'azzibi ba mu kasance masu azabtarwa ba ai azaba ta duniya hatta da ba ta suna da sai mutuwa da mu azabar duniya ake da ba azabar da ta ba idan har ba ku fita wajen yaki ba zai ji muku azabun alimun wa yastabdil qawman ghayrakum kuma sai ya tinje wadansu mutane ba ku ba ma'ana idan Allah ba ku miji ko addini hidima ba Allah ya ba ku dukiya da mukami da sarauta duk ku miji da mutum addini da wannan damar kawai kuna danganta kanku zuwa ga musulmai don ku bore da suna amma ba ku aiki to Allah na canza wannan su ba ku fa antum hawa da yake da aure da kinku ko ke da billah wani kun man yabka wa man yabka فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم kaga wannan aya ne shi ke taimaka ke taimaka wannan bangaren nan ana kiran ku ku yi addini hidima kuna ki kuna loke loke to cikin ku ga marwata to duk wanda ya ruwa kan ba Allah ya ruwa ba shi da Allah ke sa in kun je ba shi ya mutu ya dauka mutanen da ba ku ba su ko ba za su zanto irin ku ba kamar yadda ya ga allazina amanu man yastajibukum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون دومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ولا تضره شيئا هو بلا كتوتا بألا كون يبا والله على كل شيء قدير في ان ألا ويجيكم هناك كون يبا سجل إلا فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا السعي اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن tansuruhu in har ma muku taimaki shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba faqad nasarahu Allah to tuni da ma Allah ya taba taimakon sa a wani karan dan haka ba zai kake ba wani ya taimake shi a yanzu yaushe ne Allah ya taimake shi a da iz akhrajahu allazina kafaru idan yayin da kafirai suka fito da shi daga cikin garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya gudu ya tafi hijira ya fito daga cikin garin Makka saboda mazafi saniyar laili yana da nabiyin mutum biyu shi da sayyidina abubakar siddiq idh huma fil ghari yayin da suka kasance a cikin kogon dutse su biyun nan suna cikin kogon dutsen nan sai ga kogon abubakar yana daga ƙasa, da kirramin kogon dutsen yana daga ƙasa, su kuma kafirai suna tsaye a kofar kogon abubakar ke cewa da ɗaya daga cikin su zai san sun ku ya kasa kamar yi zai gyara ga kalmanka to da zai hango mu da ke cikin ku sai an yasa su ki da me za ka damu bai na damuwa dangane da mutum guda biyu da Allah ne na uku su Ka da damuwa ba za su san ba shi ne idan hamatul qad yayin da suke cikin kogo su biyu ya yaqulu li biki, yayin da shi annabi yake faɗawa sahibinsa ma'ana abokinsa sai na Abubakar yace da shi la tahzan inna Allah ma'ana la tahzan kada kai bugin ciki kada ka damu inna Allah ma'ana Allah na tare da mu ba na ba za ka mu ba shi sai na bukan da cewa da ɗaya daga cikin su zai sunku ya kasa da yake ya kalli tafin kafa da zai gamu da ɗaya zai sunku ya kuma zai yarda kalmar zai gamu annabi ce la tahzan inna Allah ma'ana to da wannan aya ne kuma dan Khattab ya kafa hujja wajen tantantar Abu Bakar ya zama shugaba bayan annabi ya bar duniya saboda sabani ya tafari da farko wai wanda zama shugaba ne mutanen Madina suna cewa minna amir mutanen Makka suna cewa minna amir dole ne a zaɓi shugaba cikin mu ɗan Makka sun ce shugaba cikin su ɗan Madina sun ce shugaba cikin su sai kuma da zan Khattab ya fito ya zo ya same su yace da su ku duba wannan ayar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce izhuma fil gari yayin da suke cikin kogoto biyu su waye cikin suke cikin kogoto biyu suka ce annabi da abubakar suke to yan madina da suke da wannan ko yan maka aka ce abubakar dan maka yace ga ta biyu iz yaqulu li sahibihi yayin da shi annabi ke faɗa ma abokinsa waye wannan abokin nasa suka ce abubakar ne yace to dan maka ne ko dan madina aka ce dan maka ne yace la ta'zan inna Allah ma'ana kada ka damu Allah na tare da mu ai shi annabin da wannan mutumin wani mutum ne wanda suka fili sai na Abu Bakar sai yace to za ku san kuna wani tarayya to ni isharar ta riga ta bayyana shi ne zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude hannun abubakar ke ya yi masa mubaya ɗin da ba a da suka wa abubakar mubaya aka ce shi ne shugaba bayan annabi ya bude abubakar to wannan da waɗansu hadisai da waɗansu ayoyi suna nuna kwallon abubakar siddiq annabi kuma suna nuna cancantar shugabanci al'ummar musulmi lokacin da annabi ke cikin cutar ajali da ya kasa fita masallaci da aka zo bilal ya kira sallar annabi bai zo ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar yi wa mutane jagorancin sallah to kaga duk wannan alama ce take wa ko da annabi ba ne ke fitan canta yau mu tare shugabancin sallah sai wannan bai suke cewa wannan ya nuna tun da dai annabi ya lamance mana duki a harkokin addinin mu to ya kamata mu ko mu yarda duki a harkokin siyasar mu harkokin shugabancin mu yau a sallah ma an sa shi gobe na a dukkan duniya ai tun da aka sake a sallah kuma kike mafi tsadar ibada to dalilin nuna ya zanganta me zai hana ina a bayan shugaban kasa ko a shugaban gwamnati ai ya fi tantance kenan a wannan bayyana ba sai da kowa na uku hadisin jubair bin mut'im wata tsohuwa ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kan waɗansu bukatunsa da zan ka tafi annabi ce ki je lokaci ka zai ki dawo sai ta ce to idan na dawo ba ban same ka ba kana nufi idan na dawo Allah ya karɓi rayuwarka ya yi zan yi sai annabi ce za ma ne wajidtini a ababakar idan ba ki same ni ba ki je wani abubakar kaga wanda yana abu bakar ne zama shugaba kuma da gidan annabi na zagaye da wato masallacin annabi na zagaye da gidajen sahabbai to kowace kusurwa ta masallaci kowane bangare na masallaci a akwai gidan sahabbai to kan da dama ka yi ka ka huda da tangar gidanka ka shigo masallaci kai bai ba sai ka fito su kofar gida ba da haka sahabbai suke gidanka na wata da masallaci kawai sai kai huda ka huda masallaci ka huda ka dangar gidanka da masallaci kawai mutane suna cikin sun sai ka bude kofar ka daga cikin ka kuma na tarihi kawai kana ta hunga ba abin da maka ana gama sallah ka zaki rike kayan ka koma to ka ga sabai shi sai wajen nan da nabi mutum yake la yake tuddu kullu khawfatin في المسجد إلا صوفة أبي بكر yace kowace kofa da take da alaƙa da masallaci duk wanda gidan su yahudo ko ba masallaci ku kofar kowa sai su ce zina abu kayan sai kuke su kace kenan saboda shi ne zama shugaban musulmi yana bukatar daga gida ya shigo masallaci ya gama musulmi al'amuran ya tashi koma cikin gidan saboda haka aka ce a rufe kofar kowa a kyale إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه sai Allah ya saukar da natsuwarsa a kansa kiwa shi abu bakar ko shi annabi fa anzala Allah sakinatahu sai Allah ya saukar da natsuwarsa alaihi a kansa kun ce kiwa abu bakar ko shi wa ayyuhu kuma sai ya bi da rawa ba gani